Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a cikin shirin daga masarautar dutse, shirin da zai rika kawo muku tarihin masarautar dutse gami da muhimman al'amuran da ke faruwa a masarautar ta dutsen. Shirin da ɗan amanar dutse Alhaji Nasiru Dano ke ɗaukar nauyin kawo muku. Shi kwarai ya kasan kana gidan 'yan hamayya mutuwa ko bakin ciki gidajen soraya nasara na gidan Dano uban ne tara gayya ɗan amanar uban ƙasa janar masu gayya na gurin kuratai uban mazawa a tsagayya ɗan gaban go shugun uban kasar dutse haya. mai a sarki a kiza mai gada wuri da gayya ga yaban nasuru mai ciki ba hamayya nasuru dan da dubu jiran ɗaya a gayya amana na dutse yau kuma zai rika zuwa muku daga gidajen rediyon Bishin FM Kano, Bishin FM a birnin tarayya Abuja, Kaduna, Katsina, Sokoto, Gombe da kuma jihar Kebbi. Salisu Idris Madobin Dutse ke fatan za ku gyara zama domin jin cikakken shirin. Kafin mu yi nisa bari mu bi wakilin shirin mu ji takaitaccen tarihin masarautar alabashi idan mun dawo sai mu ɗora. Dutse gadawar gari ne mai tsohon tarihi shekara aru-aru da suka wuce. Ana cewa akwai wani gawurtaccen maharbi daga Borno wanda ake kira Duna Mago, wanda ya gano asalin garin garu wanda nan ne babban birnin jihar jigawa a yanzu wato dutse an zaune garin garu sama da shekara dubu ɗaya da ta wuce wato tun kafin zuwan bagauda birnin kano garin garo inda asalin garin dutse yake gari ne da dutse ya kewaye shi hasalima yana ƙololuwar kan dutse ne tun a ƙarni na goma sha takwas garin dutse ya faɗaɗa ya yi girma har ya zama yana da garuruwan daga yi wajen guda saba'in a kewaye da shi saboda haka ne ma ake masa kirari da cewa dutse ga dawur gari mai digaci sittin an kewaye babban birnin garu da ganuwa mai ƙofofi goma sha biyu kowace ƙofa an sa mata sunan garin da ke kusa da ƙofar waɗannan ƙofofi kuwa su ne ƙofar maranjuwa ƙofar birtilan? ƙofar yina ƙofar kukiya ƙofar bukka ƙofar galamawa ƙofar ma'ai ƙofar tago ƙofar kaci ƙofar gadadin ƙofar galamawa da ƙofar rariya sunan garin dutse ya fito a cikin tsohon littafin nan na tarihin garin kano inda a littafin aka yi bayanin cewa sarkin kano abdullahi burja ya yaƙi garin dutse kuma ya ci shi da yaƙi inda daga bisani ya aurar wa galadimansa 'yar sarkin dutse na wancan lokaci Yallagawa da Jallagawa su ne waɗanda suke sarautar birnin dutse tun daga shekaru aro-aro da suka wuce har zuwa yau shi asali farko ya fara daga 1421 1421 amma mun sami hotuna ko kuma zayyana jama'a daga 1705 zuwa yanzu a 1700 zuwa 93 a 97 su ne wadda muka samu glans haɗe. su nan haɓe su ne kafin zuwan addinin musulunci kafin ko ya faro daga makuri ada tsohon mutum na tata an da gwajabu wannan su ne suka zo eh kafin zuwan addinin musulunci makuri ada tsohon mutum Natata da kuma gwajabu sun zo kafin zuwan addinin musulunci kafin bayyana shehu mujaddadi muna da haɗe su ne wa'ancan guda biyar to amma akwai yan ligawa shine lokacin da addinin musulunci ya bayyana su clans biyu ne bayan yan ligawa muna kuma da ja jalligawa ka gani yalligawa da jalligawa hausa and fura ne su ne suke rulin up till shi musulunci ya fara daga kan salihi 1807 sannan sai musa sai berlo na daya suleiman na daya ibrahim izema abdulkadir ibrahim abdulkadir na biyu abdulkadir na uku sai sarki halidu wadda shine a lokacin da bature ya fara zuwa dutse shine ya samu sarki haladu 1903 sai sarki halilu hamida abdullahi bello na biyu sai suleiman kakansu abdullahi mai kana dutse shine wadda abubakar rimi 1982 ya mai da shi sarki mai daraja ta ɗa ya kuma ba shi sanda da sabo bakin zuwa ya hau mulki sai ya ture su shine aka ɗora mahaifin na yanzu a kai shine muhammadu sunusi ya kuma the first class emir mai daraja ta ɗaya da allah O ya masa rasuwa sai na yanzu ya hau ne Nuhu Muhammad Sunusi. Allah ya rika Allah ya taya birnin alfahari birnin dutse ne na gada wuri tushen talibi ko a cikin birane dutse gada wurin agawa jagoran maza uban tafiya sarkin gari Nuhu Muhammadu Sunusi abin alfahari A ranar 27 ga watan Agusta ne na shekarar 1991, gwamnatin mulkin soja ta tsohon shugaban ƙasa janar Ibrahim Badamasu Babangida ta ƙirƙiro sabuwar jihar Jigawa daga cikin tsohuwar jihar Kano. Kafin ƙirƙiro jihar Jigawa akwai manyan garuruwan sarakunan yanka masu tarihi guda uku, wato masarautar Hadeja da masarautar Kazaure. da masarautar gumel bayan ƙirƙiro jihar ne aka ƙirƙiro masarautun dutse na masarautar ringin. wannan ita ce jigawar gaba ɗayanta saboda muna da masarautu guda biyar akwai ringin akwai haɗeja akwai kazaure akwai gumal sai kuma dutse masarautar dutse tana da garuruwan hakimai kamar haka dutse wato babban birnin jihar jigawa birnin kudu gwaram fagam basirka kila sakwaya wurno sindimina igge Yalwanda mai, jahun kyawa gantsa fake aujara camo buji sara katanga madobi caicai gunka dindibis kudai miga zareku ruru da kuma harbo birnin dutse ne na gadawar tushen sai ga ɗan mafarin yabo na nufa ta na katawa zanu wake garin ni dutse jigawa yabo ba a aibuwa in ka ɗauke ummul kura maka koko madina a kan gaba manga tankar dutse ba bini sannu ka ɗebe fargaba an hasashe duniya a wai abuja tana a sahun gaba a cikin jerin birane da sun kai saurin cigawa aka dutse jigawa ma a ƙasar mu ba an yi kamar ta ba hawa ga cigaba arzikin jama'a ba kai ta ba kamar yadda watakila kuka ji a cikin wannan rahoto na abba umar masarautar dutse wani yanki ne na masarautar tsohuwar jihar kano kuma har yanzu wannan alaƙa tana nan tsakanin kanan da kuma masarautar ta dutse Alhaji Uba Shehu wani dattijo ne ɗan asalin garin Dutse wanda kafin a raba jihar Kano zuwa jihar Jigawa ya kasance yana nan a cikin garin na Kano. Ya bayyana mana irin alakar da masarautar Kano take da ita da ta dutsa. Mai sauraro ganin yadda lokaci ya cin mana Dole a nan za mu datse shirin a madadin mai martaba sarkin dutse da kuma ɗaukacin 'yan majalisar sarki, hakimai, hadimai da sauransu musamman ma babban sakataren mai martaba sarkin dutse Alhaji Wada PS. Sai gidan rediyo Bishin FM Kano wanda yake jagorantar kawo muku wannan shiri. Ni ne Salisu Idris Madubin Dutse ke cewa Allah wa mai martaba sarki lafiya. Masani kan zamani. masanin ƙur'ani ƙaƙiri a jigon gare ginshikin talakawa jarumi nuhu muhammadu sanusa sai da walimi garin mulki a dutse da garo da kacce na kattawa limawa galamawa da gwari ina na zuzuwa jugurgur maran juwa ba zan wuce ko da ɗayan suwa gezirawa mare imawa eh, da takala abi a